sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka ya tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. jama'a barkan ku da hantsi ali mustapha na sakwata daga washington har yanzu a birnin aleppo na kasar syria fa akwai mutane da yawa da suke nan zaune suna jiran a zo a kwashe su bayan da aka jinkirta kwashe su din kuma aka musu alkawarin za a zo a ci gaba amma harin zan ba dawo ba an dai jinkirta aikin kwashe mutane ne tun shekarun jiya juma'a saboda bukatar da mayakan da ke goyon bayan gwamnatin kasar suka nema cewa a jiya a fara kwashe mutanen da ke wasu ƙauyuka guda biyu na fuwa da kifariya kafin a zo a ci gaba da kwashe na alefan su dai ma mutanen kawai da ke wannan ƙauyukan biyu ya kamata a ce an so mu fitar da su tun jiya asabar amma su ma suna suna jira Mulkin fitar da mutane daga alifin dai tun asali an ja musu burki ne a ranar Juma'a bayan barkewar wasu harbe-harbe a garin abinda mayakan tayi da sojojin gwamnati suka dinga zargin juna a kai kowane yana cewa ɗaya ne ya fara ta da rigima ɗin. iran ta nemi a yi taron gaga na manyan ƙasashen nan shidda na duniya da suka kulle jejeniya da ita shekarar da ta gabata inda aka ce a janye takunkumin karya mata tattalin arziki iran ta ce tana so ta kawo ƙara amurka ne wadda ta ce tana neman ta tsawaita wannan takunkumin duk da ne da aka kulla tsakanin su kamfanin dillancin labaran iran ya ce ministan harkokin wajen wannan kasar muhammad javad zarif shine ya aika takardar kiran wannan taron ta hannun kungiyar kasashen turai amma har zuwa yanzu ba ji martanin kungiyar kasashen turan ba bukatar kiran wannan taron da iran ta yi dai ya biyu ne bayan sanarwar da fadarwa ta ta bayar a ranar juma'a ta shekaran jiya cewa wani shirin doka da aka shata na nema a tsawaita wannan takunkumin har tsawon wasu shekaru goma na gaba zai iya zama doka ko da shugaba barack obama bai samu shanu ba ita dai wannan yarjejeniyar ta 2015 da aka kulla tsakanin iran da kasashen nan biyar da ke da kujerar dindindin kan kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ta tanadi cewa za a janye takunkumin da aka sawa ita iran din idan ta yarda ta wato ta watsi da shirinta na neman karfin nukiliya iran ta ce sabunta wannan takunkumi ya saba yarjejeniyar ta bara kuma a cikin makonnan ma ta umarci masananta na kimiyya da cewa su fara aikin kera jiragen ruwa masu amfani da karfin nukiliya din shugaban adawa na wata jam'iyya ta ghana da ake kiranta pnc ya bayyana jin takaicin ganin yadda kungiyoyin jama'a daban-daban suke ta matsa sabon shugaban wannan kasa mai jiran gado wato nana kufa ado da cewa sai ya kafa gwamnatin gamman gambiza mai wakilcin hatta jam'iyyun da ya adawa da su a lokacin da yake nakin wato yakin neman zaɓe sai dai nana akufa ado na jam'iyyar npp a ranar 7 ga watan janairu za a rantsar da shi a matsayin sabon shugaban kasar ta ghana bayan gagarumin nasarar da ya samu kan shugaba mai barin gado john dramani muhammad wanda akufan ya kada shi a zaben da aka yi kwanaki goma da suka wuce akan wannan sabuwar gwamnati ne madugun jam'iyyar pnc bernard murna yake cewa ai mutanen ghana sun amince da manufofin tada koma da tattalin arzikin ghana da shi a kofa ado ya kawo ne shi yasa suka zaɓe shi saboda haka ya kamata a bar shi da sa ta npp su yi mutanen ghana abin da suka yi alkawari rahotanni daga can ghana sun ce tun daga lokacin da jam'iyyar tasa ta npp ta yi nasara a zaben yan kasuwa da yawa ciki har da masu sayar da kayayyakin gyaran motoci da sauran abubuwan hawa suna ta rage farashin hajojinsu domin nuna jin daɗinsu da nasarar da aka samu a zaben wannan shine karo na biyu da 'yan kasuwan ghana masu goyon wata jam'iyya musamman ta npp suke rage farashin kaya domin sun taɓa haka lokacin da tsohon shugaban ghana john kufo ya ci zabensa na farko a shekarar 2000 to muna baku labaran nan daga washington a sashen hausa murya amurka wani kusar wata gamayyar jam'iyyun adawa a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ya yi kira akan shugaban ƙasar joseph kabila ya sauri ya sauka daga kan karagashi ta mulki domin ya bada wuri a canja gwamnati ba tare da wata rigima ba a ranar 19 ga watan nan wato gobe litinin kenan ya kamata a ce kabila ya kammala wa'adansa na biyu kuma na ƙarshe na mulki Freddy Mbunyamu Matungulu shugaban wata jam'iyya wai ita Kongo na Biso ya ce yanzu haka gamayyar jam'iyyun adawa nasu suna taro a can shashe domin sanin matakan da za a ɗauka nan gaba da zaran shugaba Kabila ya sauka daga mulki kamar gobe ɗan Usal Adawar ya ce hukuncin da wata kotu ta yanke na cewa Kabila yana ci gaba da zaman sakan kujerar mulki ba ta da hujja sam sam. majalisar dokokin Ƙasar mali kuma ta yi watsi da zargin zagon ƙasar da aka yi wa tsohon shugaban ƙasar wato Ahmadu tumani ture wanda aka kifar da gwamnatin sa juyin mulkin da aka yi a watan maris na shekarar 2012 kakakin majalisar dokokin yusuf ture ya ce an sami gagarin murnin rinjayen wakilan da suka goyi bayan a jingina wannan zargi inda wakilai 104 suka amince wasu hudu suka ki amincewa shi dai tsohon shugaba tule tun lokacin da aka sauke shi yana zaune bunsa a ƙasar senegal yana gudun hijira wannan kuri'ar yin watsin da zargin da aka yi mishi za ta ba shi damar ya sake koma mali in yana so inda ba wani sabon zargi ya kuna kai ba a shekarar 1991 ture ya zo kan karagar mulkin kasa ta mali lokaci yana kanan na soja amma duk da haka an yaba mishi da cewa ya maido da ake da siyasa daga baya ya cire kayan soja ya shiga siyasa inda kuma ya lashe zaɓe har sau biyu a bisa zaton cewa za a daina baiwa kasar wani tallafi da aka sa bata shugaban kasar philippines rodrigo duterte ya fusata ya fito jiya asabar yana cewa amurka allah ya raka taki gona yana kuma cewa shi ma sai rama ta hanyar soke jejeniyar yadda ke baiwa sojojin amurka damar ziyarar kasar ta philippines sai dai akwai alamar cewa shugaban na philippines ya saurin ɗaukar wannan matakin domin ashe shi abin da yake zato ba haka ba ne wani kamfani na amurka da ke kai wannan tallafin ya ce shawara yake yi kan ko a ci gaba ko kada a ci gaba labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masu mu sai a gyara zama ga sahaba imam aliyu zai gabatar muku da shirin nagar na kowa. nagari na kowa. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Shugaban hukumar ilmi bai daya na jihar Kebbi ya yi kira ga iyayen yara da masu ruwa da tsaki su agaza a ƙoƙarin da gwamnatin jihar ta yanzu take yi na haɓaka ilmi. Sabon shugaban hukumar Alhaji Balarabe Abdulmumini ne wannan kira a tattaunawar da yi da wakiliyar sashen Hausa Maryam Ato Muhammad. To a gaskiya sanin kowa ne ilimi a jihar nan a da ya taɓarɓare amma yanzu nan kamar da ni faɗa muku wannan gwamnan gaskiya ba sai na faɗa ba mutum ne wanda dama yana son harkar ilimi domin tun kahin ma ya zama sanata ni na sani kuma jama'a sun sani yana sponsorin mutane yara su je karatu to har ya zama sanata kuma allah da iko ne ya kaddace shi ya shiga gefen da na ilimi ya taɓa ma zama jagora watan shugaba na harkar ilimi a senate to wannan kuma kowa ya ga irin ayyukan da ya yi to kuma allah da iko ne albarkace mu da samu na yi zama gwamna to duk da haka ya ci gaba da wannan ayyuka yanzu hakan shi jagora ne ba cikin wannan harkokin ilimi dan idan kinka diba ma irin waɗannan inspection waɗansu lungu ma kana zanne ka ji an ce gwamna ya je wani loko can ya je ya dubi harkokin ilimi to bisa ga wannan kudiri nashi kuma gaskiya ya ja kunne mu da mu yi tsaye mu ma gaskiya muna nan tsaye akan harkokin ilimi din saboda hakan ga ina kira da iyayen yara su kuma su ba da nasu gudunmuwa don domin idan ba su ba da gudunmuwa ba to duk yadda aka so a samu a gyara ilimi ko yara su je makaranta gaskiya ba zai yi ba domin kai ne za ka tura ɗanka kuma ya kamata a ce ka kula da shi lalle ya je makaranta to idan ya je makaranta kuma kai ma uban ya kamata ai ka bi ka ga cewa shin ya je in ya je makaranta ya shiga aji sannan ana karanta sheshe abin ya kamata a karanta su don ga kuma uwa ya kamata zama supervisors bayan haka ma su ma jama'ar gari ya kamata a ce a ce su ma sun kula ko ba gaskiya ba da masu hannu da shuni da wanda bai da hannu da shuni masu hannu da shuni suna iya taimakawa ta gehen taimakawa sayan wasu abubuwa da gyara waɗansu abubuwa sannan kai kuma wanda baka da hannu da shuni kai ma ya kamata ka zan kama uba ga waɗannan yaran don da gani yaro dai wanda ɗan makaranta ka san shi to idan ka tabbatar da ɗan makaranta na ka gashi na wani wuri naka contribution shine ka yi kokari ka tura yaron nan zuwa makarantar nan sannan kuma a sa ido ga malamai su ma kansu sun suna zuwa idan suna zuwa makaranta kuma suna karantarwa ya kamata a ce kowa ya ba da nashi gudunmawa akan hakan nan tsoron ka uh, malamai suna kuka ga hakkin su cewa ba a biya su kuɗin hutun su ba tun bara zuwa kuma wanga shekara hmm. to uh, gaskiya ne uh, gaskiya kudin eh gaskiya ne gaskiya ne domin mun shiga cikinsu mun gani sun kawo koke iri-iri to a cikin haka nan ne kuma na gaya muku ai cewa ni kaina bayan na zo mun rubuta memu kuma mun kai ma shi mai girma gwamna memo akan kuɗin hutun malamai da kuma running cost ɗin kamar da ni gaya muku na ESS ko ba gaskiya ba to gaskiya gwamna ya jaddada mana kuma ya yi alkawalin da cewa zai biya kuɗin hutu na kowane malami to daga ciki abin za ka kara tabbatar da cewa wannan magana da ya gaskiya ce na gaya muku cewa yanzu wata na uku kenan da an ka shiga an fara biyan overhead cost na ess shi ma wannan insha Allah rabbi za a biya shi ba da dadewa ba in Allah so insha Allah Maryam Ato Muhammad Maryam Amurka daga birnin Kebbi Nigeria Hukumar ayyukan raya kasashe ta Ingila ta bullo da wani sabon shiri na taimaka 'yan mata 'yan shekaru sha uku zuwa sha bakwai su samu ilimi. Shirin wadda aka yi wa lakabi dama na biyu yana cike giɓin rashin karatu da ya kubuce musu wadda suna iya karatun har zuwa matakin sakandare. Shugabar shirin na Ingila a jihar Kano Shamsiyya Abdullahi Nuhu ta yi ƙarin bayani a tattaunawa da ta yi da wakilin sashen Hausa Iliya Kure. M4D shiri ne da yake ƙoƙarin ƙulla alaƙa ko dangantaka tsakanin mahukunta da kuma al'umma da ake wakilta to a cikin shirin m4d ta fito da cewa ko abin da muka lura da shi akwai wasu rukuni da ake wa gudun ya da kanin wani wanda ba a fiye tafiya da su ba shine nakasassu da kuma 'yan mata shekara 13 zuwa 17 to a ƙoƙarin inganta yanayin da karamar hukuma za ta ke tafiya da 'yan mata da kuma yadda 'yan mata za su ke fitowa suna faɗin bukatunsu m4d ta zaɓi ta yi aiki da abin da muke ce ma inuwar 'yan mata wuri ne da 'yan mata suke taruwa su tattauna matsalolinsu da bukatunsu domin miƙa ma mahukunta sannan kuma ana koya musu wasu ilimi da za su taimake su a rayuwa to a cikin wannan shirin ne abu na farko da ake koya musu akwai abin da ake faɗin nazari ta fuskar kyautata zato a inda a cikin wannan nazari ta fuskar kyautata zaton suke faɗan burinsu a rayuwa to inda yawancinsu a lokacin nan da aka zo wurin buri suka ce su so suke su iya rubutu da karatu wanda a wannan lokacin ko sunayensu ba su iya rubutawa ba a lokacin da kuma aka zo aka koya musu nazarin bukatu tare da za su tattauna su fito da muhimman bukatu wanda suka shafe su mafi yawancin 'yan mata burinsu ya fi karkata a yadda za su iya rubutu da karatu yadda za su koma makaranta kenan to a wannan lokacin gaskiya mun yi matukar tunani yaran nan sun wuce shekarun zuwa primary kuma ba su primary ba ba ta yadda za a yi makai su secondary sai aka fara tunani to yaya za a bullo ma al'amarin to a junansu har a lokacin su da ke sun nuna suna son abin sosai sai suka zauna suka ce za su yi taron gangami na 'yan mata zalla a garin inda suna so su fitar da waɗanda suke sha'awar su koma makaranta a lokacin suka yi taron gangami a wurare daban-daban inda suka samu halartar 'yan mata 526 to a cikin wannan 526 mun sami kimanin mutum 200 wanda suka nuna cewa za su iya wannan karatun tunda a wannan lokacin wasu suna cewa kai wani irin karatu ban yi karatu tun da ba sai yanzu karatu ai sai dai 'ya'yana to mun samu dai ɗari biyu wanda suka nuna cewa suna so daga nan sai muka ce to yanzu ya za a bullo mu abin tunda dama mu duk abin da muke so yadda in suka fito da bukatun za su ke kaiwa ga mahukunta domin a magance musu matsala sai suka ce bari su amfani da kungiyar ci gaban garin wato na tattarawa kenan a dawakin tofa suka je suka same su su ma suka ji an zo musu da wani bakon abu ya za a 'yan mata a wannan shekarun ba su yi makaranta ba kuma su ce yanzu suna so to daga nan suka ce to shi kenan bari mu je wurin shugaban sashen ilimi es kenan suka je sashen ilimi na karamar hukumar dawakin tofa shi ma dai ya ji wani sabon al'amari to daga nan ya ce to me suke bukata a lokacin dama yaran sun tafi masa da takarda suka ce suna bukatar na farko a yarje musu suke amfani da makarantu da suke garuruwansu na biyu suna son malamai guda hudu da za su ke koya musu karatun na uku kuma suna son kayan karatu su chalk su rajista ta aji kenan to a lokacin ya yarje da amfani da aji sannan kuma sai ya ce amma malamai abin da zai iya guda biyu kawai zai iya cewa ya bada kuma biyun nan su ma su je su nemi yardarsu da kansu in malaman nan suka amince kuma su kawo su wurin shi a zo a yi mitin sosai a tattauna yadda za a bullo mu abin to haka suka je suka samu malamai wanda suka yadda sannan kuma suka yi taron gangami a garin suka faɗa musu bukatun 'yan mata suka ce kuma suna neman additional two teachers da za su yi supporting wannan biyun da es ya bayar to a haka kowane community aka samu teachers biyu volunteers daga 'yan community din sannan kuma aka sami guda biyu wanda es ne Um, education authority na makaranta ne na garin suka bada sai ya tashi ana da malamai hudu per school schools din nan guda biyar 20 teachers kenan da suke supporting wannan aka ba su class uh, register da aka rubuta sunayensu sannan kuma aka ba da chalk m4d ta supporting insu da hijab da kuma textbooks da za su yi wannan karatu to kuma ikon allah mu da target ɗinmu mai ricin 200 wanda muke tunanin ma ba lalle mu sami 200 ɗin ba we ended up reaching 397 ok sai muka samu nasarar samun yara da da bakwai. wanda su ne suka zauna a ajujuwan nan wanda muke ce dama ta biyu second chance education kenan Ita kuma cibiyar ilimin lissafi a jihar Katsina ta ce duk da matsaloli da take fuskanta na karancin malamai ta samu nasara a jarrabarwa EGDA kuma neko da aka yi a baya Shugaban cibiyar Alhaji Muhammadu Tukur ne ya bayyana haka hira da yi da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa. Shugaban hukumar cibiyar ilimin lissafi a jihar Katsina Alhaji Muhammad Tukur ya ce matakin da gwamnatin jihar ta ɗauka na sai ɗalibi mai kwazo za a biya ma kuɗin jarabawa ya taka muhimmiyar rawa sosai domin yin haka ya sa an sami yara da suka yi zarra a ɓangaren darasin lissafi. Wurin qualifying examination wannan jarabawa da ta shiga gaba. Wanda bai kokari ba to shi ma baban shi shigo ya biya mai ya gani cewa shin in ma ɓanna aka shi aka yi ma ba gwamnati aka yi ma ba. To kaga yin wannan matakin da aka ɗauka iyaye na biya biya mu sai ya kasance ya taka rawa domin in ka kalli sakamakon jarabawar na bana a wajen bangaren lissafi zaka ga cewa abubuwa ko kuma performance na yaran namu ɗari bisa ɗari ya canza kwazon nasu ya canza fiye da baka zato wannan ba komai ya kawo ba don mi kowa an bashi dama ya kawo tallafi ya sa hannu cikin wani al'amarin to kamar daga bangaren hukumar ilimin lissafi ta katsa akwai wani agaji ko da take maku nan a matakin jiha kamar mu ko kuma cibiyar lissafi ta kasa baki da ita abin da takan yi ɗaya ne takan mana ta tanadan musulunci. littattafai waɗanda suke nagari masu amfani ko kuma sauƙin koyo da koyarwa ga malamai da ɗalibai da kuma gabatar da bitoci. Ya ce gwamnatin jihar Katsina ita ce take ɗaukar ɗawainiyar gudanar da wannan cibiya ta ilimin lissafi a jihar. In ka zo al'amari na jiha ai ba a mahidi domin duk abubuwan da kaga muna yi nan ita ke ba da kuɗin da ne da ta da ma'aikatan da ke wannan wuri ita ke ba da kuɗin da za a so wannan kayan aiki kamar su littattafai kayan koyawa ita ke ba da kuɗin ta da ma'aikatan baki ɗaya. kamar wancan kalubale da aka fuskanta na rashin irin malaman lissafi ko kuma za ga wani malami wanda ba lissafi ya karanta ba kila ya karanci darasan kimiyya wanda suke dan alaka kamar a ce physics a turance ilim ga an ba su ilimin lissafi suna koya ya wannan kalubale kun fara shawo kanshi kuwa ko ko amma shawo kanshi har yanzu ana nan ana shirye-shirye da gyare-gyare na hanyoyi yadda za a yi kasance duk malamin da aka dauka sai ya kasance malami ne wanda ke kwararre na wannan bangaren ba malami je kana yi ka ba to haka har yanzu gwamnati na nan na shirye ta to na kuna shirye-shiryen karrama su ɗalibai to wannan wannan shiri da muke yi shine muke kira a turance bikin ba da kyaututtuka ga yaran da suka yi zarra a wani competition ko kuma wani gasa wanda ake ta olympic da turanci wannan kuma gasai ta hada da darasin lissafi da junior maths da junior sciences gasa ce ta kasa baki daya kowace jiha mai MIP akan ba ta damar ta zo ta wannan gasa kuma tambayoyin su kan zo daga Abuja ne kwari akan hiddo yara guda uku kwarara don su je su haɗu da yan uwansu na sauran jihohi don a hidda yaro kwara ɗaya wanda zai wakilci ƙasar nan gasa ta duniya ba. wannan na bara an yi a vietnam an yi a uh, hong kong an yi da sauran makara akwai dai kasashe waɗanda ko kowace darasi kama a ce lissafi za a yi shi nan biology za a yi shi nan chemistry za a yi za a yi haka ake yin shi yaran mu mun yi rawar gani wanda ba mu taɓa yi ba Kullum da ni da kai da wancan abin da muke tunani yaran private school kaɗai su za su iya abin kirki amma wallahi alhaji abin mamaki abin sha'awa abin alfahari sai gashi mataki na biyu wanda an gama na farko an shiga na biyu wanda za a ɗauki ukun da za su je su yi gasa da sauran yara na wasu jihohi a abuja sai gashi yaron da ya na ɗaya daga nan ba nan jihar ba nike baka labari ƙasan ma baki ɗaya shine yaro wanda ya hito daga karamar hukumar Danja ko makarantar rural boarding ta Danja mai suna Mustapha Haruna wannan yaro duk ƙasan nan baki ɗaya a baya laje shi na ɗaya. Alhaji Isa Yusuf Funtuwa shine shugaban kwalejin gwamnatin tarayya da ke da yi a cikin jihar ta Katsina ya ce darasin lissafi yana buƙatar ƙwararrun malamai. Ilimi na lissafi ana samun ci gaba wajen cin jarabawa idan an samu cewa makaranta tana samun ƙwararrun malamai wanda suke akan wannan lissafi ko turanci ko eh, ko kuma duka ɗaya daga cikin eh, littattafan sciences abin da yake faruwa za a samu cikakken cin jarabawa matsawa akwai ƙwararrun malamai wanda suka san lissafi ilimin lissafi eh a ka'ida dai ta koyarwa ana sa mutum ya koya koyar da abin da aka koyar da shi ya kware a kan shi matsawar za a bashi abin da bai kware a kan shi ba sai dai a ba shi watakila dan abin ya zama dole inda kaga kuma an yi wannan to ka tabbatar da cewa wannan makarantar ba ta da malamai wadatattu akan wannan lissafi to rashin wannan yakan sa idan rashin eh, idan rashin malamai din na lissafi yana iya sa a ɗauko wani wanda yake yana da ɗan alaƙa da shi lissafi din kamar irin su physics chemistry amma wannan ba shine ka'idar ta koyarwa ba ka'idar ta koyarwa shine malamin lissafi ya koyar da lissafi malamin turanci ya koyar da turanci malamin biology ya koyar da biology to idan ku aka rike wannan to za ka ga cewa yara sun ba da himma kuma suna cin jarabawa kuma jarabawa suna yin kyau a koda yaushe zaraddin sani funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Cibiyar horar da malamai ta ƙasa NTI da ke Kaduna ta shirya wata bita a Jalingo jihar Taraba da zammar ƙara kimtsa malamai kan aikinsu. Ga rahoton da Lawal Sani Kona ya aiko mana. Ta gudanar da wata bita na tsawon mako guda a garin Jalingo jihar Taraba da niyyar ƙara malamai sani bisa sabbin hanyoyin koyarwa. Ga Malam Al'isa Sanusi shugaban sashen harsashin ilmi na jami'ar jihar Taraba da kuma Dr. Solomon Gibelohun. Na koyas da yadda ake gudanar da aikin koyaswa. koyaswa nan zai iya yiwuwa cikin kowace matsatsi da ka samu kanka a matsayinka na tica. za ka iya amfani da wannan daman da wannan training da ka samu koyaswa da ka samu yadda za ka yi ka rungume wannan duk jama'a na wannan ajin bisa bambancin jinsinsu bambancin ta inda suka fito bambancin shekarunsu in suna wannan class ko da wannan class ka zo ka samu kanka cikin matsatsi da ba abubuwa wadda za su taimaka maka koyaswa a matsayinka na malami muna zama a nan sau da mu jaddada mu kanmu ƙara tunasar da kanmu ta yadda za mu yi mu tabbatar cewa koyaswa ya aikatu cikin wannan aji. the training is all about Manpower bita ita ce bunƙasa sani ga malamai don cimma nasarar shirin bunƙasa ƙasa mai korewa na gwamnatin tarayya. Niyyarta ita ce taimakawa malamai cimma sabunta saninsu a inda suke koyarwa don yara su cimma kololuwar saninsu. Daga bisani kuwa a sami cimma inganta ɗaukaka matsayin ilimi baki ɗaya. Ita dai wannan bita an gudanar da ita ne. da alaƙa da ƙarancin kayan aiki sabili da matsin bakin aljihu da ƙasar nan ke fuskanta. Malamai da suka amfana daga wannan bita sun tofa albarkacin bakinsu bisa irin koyarwa da suka samu. A sunana Comrade Aliyu Mahmud, zuwan mu dinnan mun fa'idantu da abubuwa da yawa abin da mu sani ba mun zuma ta sanin su fiye da da. Laraba Manu. Yawa. To me da me kike ga kika koya a wannan bita? a gaskiya na koyi abubuwa da dama a wannan bitin din domin da a makaranta akwai ababen da muka rasa su amma ta wurin wannan bita mun karu sosai in mun koma za mu iya organizing mu ma mu koya ma sauran 'yan uwanmu irin wayan abubuwa da yaka fahimtan kamar su me da eh, a gaskiya a makaranta na ni ban san ma menene ake operating yadda za a operating computer ba amma har a wannan training na na operating computer har na yi tapping a computer a gaskiya wannan program yana da kyau sosai Suna na douglas solomon a gaskiya da na koyarwa babu amfani da kwamfuta na zuwaira muktar umar gaskiya na koyi abubuwa da yawa a cikin abubuwan da na koya an koya min yadda zan bude kwamfuta bayan haka an koya min yadda zan tsara yadda idan zan fitar da wannan din yara rufakar din yara an koya min yadda zan tsara jadawali a kan takarda kowane ɗalibi zan bashi ga abin da ya samu sannan ga karshe ga abin da zan fitar makin shi na karshe wanda inda a ce ba a kwamfuta ba ne zai ɗauke ni lokacin da zan ɗauki wannan takarda in zana in sake ɗaukan wannan takarda amma idan na zana shi a kwamfuta guda ɗaya zan fitar da shi gaba ɗaya yadda nake so. sai dai abin da muke roƙa ma mti da su mana nan gaba idan za a yi wannan workshop din ya kamata duk wanda ya zo wannan workshop din a taimaka a bashi kwamfuta guda ɗaya wanda zai koma da shi ina sabon gari primary school jalingo kwamfuta nawa ake da shi a makarantar gaskiya kwamfutan da muke da shi kwata-kwata guda biyu ne betar wadda ta ɗauki tsawon mako guda ta gudana ne tare da tallafin shirin kudurori masu ɗorewa na bunƙasa al'umma da kuma ƙungiyar malamai a ƙasashen afirka da ke kudu da sahara Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. Masu aro da wannan Allah ka mu ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yaddarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kama na madadin dukkan wakilanmu da kuka je da Cibahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin, a nan ni habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. Kafin mu ƙarƙare shirin ka takaitattun labaran duniya. to sarfila china ta ce za ta maido a amurka wani karamin jirgin saman ta maras matuki da ita china ta ce ta tsince shi yana yawo cikin teku wanda kuma ta ce ba ta da laifin cafko shi maimakon tana zargin amurka da cewa amurka ta mai da abun kamar wata hayaniya to amma ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce an cafke wannan jirgin da ke auna gishiri da yanayin teku ne a wani wuri mai tazarar kamar kilomita 90 daga bakin gabar tekun kasar philippines amurka ta ce kama jirgin nan ba ya shi bisa ƙa'ida ba kuma ta nemi a yi sauri a maida mata da kayanta to amma na ta bangare ma'aikatar tsaro ta china ta ce mayakanta na ruwa ne suka hango abin da ta kira wani abun da ba a san ko menene ba a cikin ruwa yana yawo wanda yasa aka ce a ji a ɗauko shi a gani a tabbatar da cewa baya da wata lahani daga baya hukumomi na china suka tabbatar da cewa kayan na amurka ne wani al'amari ya kara zafafa wato zaman ɗarɗar da dama ake akwai tsakanin amurka da wasu ƙawayenta da ƙasashen nahiyar asia da ita china ɗin wanda su ƙasashen suka jima suna damuwa game da tasirin soja da china ke ƙara ƙarfafawa a cikin teku na kudancin china kasashe irin su brunei philippines vietnam da malaysia sun dade suna kirarin cewa su ma suna da haƙƙi ai akan haƙoƙinsu a wani yanki masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri ni sarfila hashin gumel ke cewa ku huta lafiya